da ya ja kwanukanmu zuwa ga wannan ranar inda, inda muke gabatar da ranar da muke gabatar da karatun al'ibana an usuli diyana na shehun malami alhafiz abul hassan al'ashari yau idan ban bance ba muna sha biyar ga watan da ula shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyar wanda ya zo dai da sha shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya wannan karatu muna gabatar da shi a masallacin abu ubaida tabnil jarrah wanda ke arkilla sakkwato idan ana bai da karatun malam abul hassan al'ashari ya shiga babi na biyu a cikin wannan littafi nashi babi na biyu wanda ya kunshi aƙidar ahalis sunnati wal jama'a wadda ya samata da cewa aqidati ko ƙauli ahalil al sunna Wadda dukanta za ka sami ɗaya, ko biyu ko uku ko duka daga cikin aƙidodin, yan bid'a sun kauce musu ina je in bambanta ba mun yi aƙida ɗai har guda ashirin? yau insha Allah za mu tashi aƙida ta 21 wanda wannan karatun na yau shine karatu na goma insha Allah ta'ala malam ya ce kamun sannan kamar da muka ce mu ɗan zanka tambaya ɗaya ko biyu wannan mai tambayar yana cewa don Allah malam yana son ka ƙara yi muna bayani akan kalmar Wahabiyya. wadda 'yan bid'a ke sukar ahli sunna da ita mi za ka ce akan haka shin wahabiyanci ƙungiya ce ko aƙida ce ko yaya abin yake wannan kenan ina jin tambaya game da wannan kalimar to ba kasafai dai yaka shige mutane duhu ba amma da abinda muka sani wahabiyanci ko amfani da kalimat a ce ɗan wahabiya ko wahabiya ko wahabiyanci a jefe wani da ita su ne 'yan bid'a da makiya sunna ta manzo sallallahu su kan da wannan kalima saboda suna danganta ta ne ga mabiya ko da suka karɓa kiran muhammad ibn abdul wahab muhammad ibn abdulwahab a matsayin shi ba wani abu na ba illa malami mujaddidi wanda ya tajdidin sunna tajdidin musulunci bayan ya gushe ko bayan ya yi rauni ko bayan an cika shi da bidoyi da shirki kuma alhamdulillah ya tajdidin tajdidi irin wanda musulunci ka bukata tajdidi wanda yake tsalkakakke daga bid'a da shirki wanda yake duk abin da Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya karanta bai hita daga cikin da'irar ka'ida ahli sunnati wal jama'a ba bai fita da'irar aqidat Ahmad ibn Hanbal ba bai hita cikin da'irar sahaban manzo sallallahu alaihi wasallam ba shine in kana son a ce ma kai tsaye ita ce ake ce ma sunnati amma da yake masu faɗa da ita kamar al'adat duk yan bidiya sai su kirkire-kirkiren wasu lafuzza wasu ha ganin na na masu karya abin ko suka ga abin suna yaɓa ma sai suka zo suka yi kuskure su yan biri a cikin ma da sunan suka ɗauko madadin muhammad ibn abdul wahabi kaga shi ya yi kira sai suka haɗa in suka ba da ita da suna ne muhammadu suka ce muhammadiya yabo na suka yi ko ba haka ba sai su haka wuce mu kalimat ko ba su yi tunani don suka ta daɗi ba su kirkiro ta wajen abdu su ba da ita abdiya ko wani abu sai suka yi zaɓen tumun dare ko ko suka datsa cikin duhu amma sai suka dace sai suka gina ta ko ko suka jingina ta ga Allah alwahabu sai suka ce mata wahabiya an zo a soka amma kuma suka sai ta zo mai ma'ana ashe kenan wannan addini ko wannan aƙida ita ce aƙida wadda Allah ka bukata ita ce wahabiya kuma wanda duk ya soki wahabiya ko ya sani ko bai sani ba ya soki aqida ahlus sunnati wal jama'a ta gaba dai ko ka sani ko baka sani ba Abdul Wahhab ko ko Muhammad bin Abdul Wahhab ba aqida ta ba wata kungiya ta ya kafa ba ba wata sabuwa aqida ta ya kafa ba ba shi yace makai ne ko taho ga wahabiyanci mai ba alkitabu suna karantar da mutane saboda haka wannan ina jin babu wani dogon mushkila game da wannan ɗabi'a ce ko kuwa al'ada ce na 'yan bid'a talaba zubin alƙali wannan bai mu kuma ba mu damuwa da shi kai alhamdulillah in ma kuna cewa wahabiyanci in dai wannan shi a wahabiyanci to ku ta cewa ko ba haka ba in dai aqida sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam irin wannan abin da sahabbai su in dai a wahabiyanci to ƴan wahabiya muke ko ba haka ba wata matsala ba sunan kyama ce muka yi ba gudu ne muka yi ba mu mara ba muka yi da shi mara ba muka yi da shi ina fatan mu gane wannan wanda kaji ana ce dan wahabi yana kun baki yana cewa ah, Allah ni ba shi nake ba ina jin bai gane wani harkar take ba kila tsammani wahabiya wata kungiya ta ko wata ɗarika ta yan bidiya ko wani mai kama da haka wahabiya ita ce musulunci ba gane ba ne Allah sa mu gane duk wani aƙid da muka karatu wanda muka ce maƙi da ahlus sunna duk ita ce aƙidar wahabiya abu wani bambanci amma mu ka'ida gare mu guda ahalus sunna ahalus sunna ba a danganta ta ga kowa wani wai individual person wai mutum guda haka kowa ne ne shi a dingina a ce aqida ta yi ai ta ce aqidar sahabbai duka amma wai mu ce mata umariya umar bin khattabi ko usmaniya ko alawiya duk ba ta kowa ta ba Allah ta in sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ba a ce musu haka ba to daga ba kuma tabi na ba to wani malami za a jingina mai ita ai ba mu ce mata taimiya ba ko kayimiya ko ba haka ba ba mu ce mata da jin mutum ka jingina wani abu zuwa ga wani to bid'a ta shiga in tsatta aqida mu aqida ahli sunnati wal jamaa ita ce aqida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka ka kara Allah samu gani gaba ko lamba ta 21 wal dinu bi anna Allah ta'ala yura fil akhirah muna addini wani din aqidan mu addinin mu wanda muka yi da shi aqidan mu anan bi anna Allah ta'ala mun imani cewa Allah madaukakin sarki yura ana gani shi fil akhirah ala Allah wannan aqida ce wadda nan sai mu ce ash'ariya ta dan yi sa'a bata kauce ta nan ba shi yasa duk malamanmu na ƙasar nan da sauransu ko masu cewa ash'ariya sun yarda da wannan gabat na cewa ana ganin Allah ranar alkiyama illa dai suna kakkara wasu kalimomi da yake lada iya ila kiriya. babu bukatar ambatonsu yawwa sannan kuma suna musun irin wada hadisai suka zo da siffanta wannan ganin suna musu su kawai dai sun yadda da itlaqil kalima ana ganin Allah to shi kenan sai in basu su haka nan tunda dama shi ma dan bid'a kana sun ya gane in dai ya taka step na farko kuma kan daidai yake shi haka ya an jima a kara mai ko ba haka ba mhm, to man yadda ana ganin Allah maɗaukakin sarki kuma bil abasari da idan ba gani kalbiya ba kamar da sauran yan bid'a irin jahamiya da shi'a rafida suka tahi suka ce ganin Allah da aka cewa ai kalbiya ne to in ko kalbiya ne kaga wannan ai bai da wani babu wani gwazon gwada cikin magana ko ba haka ba hatta da kahiri yana iya kalbi yana iya garu ya ya ko eh sai ya mawarki da sauran da sauransu ko ba haka ba fasiki da sauransu amma wannan Allah yana ambaton wannan a wajahi na karama a wajahi na girmama masoya ne a wajahi na wata ni'imar da bai taba wa kowa ba kuma su ma ba a taba yi musu wata ni'ima da ta kai wannan ba a fahimci wannan to Allah ana gani gani na ido kama yural qamaru lailatal badri kamar yadda kowa ka ganin wata ran da wata yana darin goma sha hudu kaga babu gomotsu babu ture-ture babu jaye in gani ko inda ana ganin wata shine annabi sallallahu sallan ya ishara ya buga misali da wannan ce kun gani za ku gani ubangijin ku kururu kururu kamar yadda kuka ganin watan ga babu gomotso babu cinkoso babu jaye in gani la tubamun haka annabi sallallahu sallan ya ce. ma'ana inda abin abinda annabi kanu ya siffanta ganin su ko da suka wa wata da ganin su da suka wa Allah ta bangaren wanda kana ganin Allah babu wanda kana ganin wata babu shamaki ba sai ka ce jayemin ba sannan kana gidanka kana Sakkwato ko Kaduna ko kana Sakkwato ko Bauchi ko ko kana Kano ko Maiduguri ko kana wajen Najeriya duka ganin watan ɗaya ko gidan kowa ana ganin wata ko to haka ne Allah duk inda kake rana alkiyama in kana cikin waɗanda ya kaso su gan shi to za ka gani duk inda kake ba mai kare ma dole ka da wannan aqida duk da wasu yi musunta a kyakyace wasu sun sassare rafanta sun yi wani abu daban amma kai dole ka yi da gama ma'ana ma'anar cikakka mu fahimci wannan wa ka gani shi rahul mu'minuna mu'mini za su ganin Allah duk da akwai saɓani ko ko akwai maganganun malamai shin munafikai za su ga Allah na kafirai za su ga Allah ko mu'minai za su ga Allah a ina za a ga Allah qabla hisabi ko fil jannati ko ku ala shiradi duka dai muna da yakinin din cewa irin ganin da muka bukata irin ganin da aka bukata irin ganin da Allah ka ta muna cikin alkur'ani kamar da zamu gani irin ganin da sa irin ganin da hadisai ka karantar da mu shine ganin mu'minnai da suwa Allah ganin rahama ganin na ni'ima ganin na ɗaukakar daraja shi muka nufi a fahimci wannan ya rahul mu'minun amma kafin rai ba su ganin Allah ehe kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubuna an sha makance su kafin rai su ko munafukai da walakin cikin ganin ma'ana za su gane ba daidai ba da wata sifa wadda ba su gane ba bayani zai zo insha Allah amma mu'mine na kwarai Mummine da Allah ka sanya wa ni'ima yarahu almu'minun kama ja'atin riwayatu an rasulillahi sallallahu alaihi sallam. kan wannan gabar ibnu qayyim al ya tattaro da hadisai da ayoyi masu magana game da ganin Allah kasancewa qadiyat tana da rikita ko ko tana da masu inkarin ta masu yawa Allah kawai abin da ya samu muka jinanta ki ta zama nuna salon alon babu matsala ashariya ba ta ɗan shiga ba ta wa cikin wannan matsalar ba amma a cikin littafin sa ibn qayyim al a gurguje zan yi ko ba ta da jambakin ba amma dai ka diba hadin allahi ila biladil asrahi littafin yana magana akan aljanna kawai akan aljanna tun tarihin aljanna da wadda take da bi an ka gina ta da huril inu da wuldanu mukhalladuna da wa a farkon shigarta wa a shigarta ya siffofinta suke da komai me ake samu na ni'imomi ciki ya jero wannan a babi na 65 sai ya ce fi ru'yatihim rabbahum tabaraka wa ta'ala ganin da su muminnai za su wa ubangijinsu bi abasarihim da idanunsu jaharatan kuru-kuru jaharatan to ba haka bani isra'ila sun kace tun nan duniya ba arin Allah jaharatan eh nan duniya ba gani amma can za a ga Allah jaharatan yace kama yural qamaru kama yadda aka ganin wata lailatal badar shahu ran shahu wata jallihi lahu zai hito musu dhahikan lahu yana dariya Allah yana dariya Aga in ka faɗa dan ash'ari haka sai ya girgira ko ba haka ba ce Allah ya dariya ko ba haka ba to kuma in ka ce min Allah bai dariya to me aka san dariya daure fuska ce mai daure fuska kuma ko ba haka ba amma Allah yana dariya tabbas ya kuma Allah zai hito mu mu'minai yana dariya yana musu dariya hakkai sai ya ce musu me kuke jira ya ce mu'minai me kuke jira su ce muna jiran ubangijin muna lokacin fitowa ta ta farko kamun ya bayyana gare su wada za su gani sai ce ah to kuna jiran ubangijin ku kun san shi in kun gane suka ce kwarai da gaske mun san ubangijin mu in mun ka gane saboda annabi mu Muhammad sallallahu ya siffanta mana ubangijin haka ko sai Allah ya bayyana musu cikin sifa ta jalli tajalli sai su ga Allah ba yana dariya sai su faɗi su yi sujada ga Allah babu wani daɗi da ya kai wannan daɗi sai sun mance daɗin da suka cikin aljanna wannan aƙida ta dole kai da ita in ba kai da ita ba to baka cikin ahalin sunna a wannan gabas ko da ka yi da wasu aƙidodi in waga ta yi ya ɗauka to baka cikin ahalin sunna a wannan mala ya ce wannan babe shi a babban babe hadal babu ashrafu abwabil kitabi duk cikin littafin ga in dai mai magana kan aljanna to wannan babu na ganin Allah ya yi girma wa ajalluha qadara wa a'laha khadara wa aqarruha li'uyuni ahli sunnati wal jamaa kuma shi afkance hankali ahli sunnati wal jamaa yana son wanga babi ahli sunna wal jamaa ba yana jin dadin wanga babi amma wa ashadduha ala ahli bid'i wad dalala yan bid'a bata shi abbasu so don sun sannan sun yi misil yace saboda mi ita agaya da duk wani ahlus sunna ya shirya ya shirya mai samu wannan baiwa duk wani ahlus sunna ita ka kwadai Allah ya samu ga Allah to duk kowa ahlus sunna ita ka kwadai sannan wata nafasa fi hal mutanatisuna duk masu kokarin su yi gasa wajen aikin kwarai nan na suka gasa su kai ma wannan wata sabaka ila hal mutasabiquna wa limithliha falyamil al amiluna yace saboda mi yace saboda an aljanna suna samun wannan in sun ka sami wannan sai sun manta abin da suke ciki na ni'ima sannan in sun ka rasa wannan to duk abin da suka rasa in yana ya da aljanna ya rasa wannan to duk abin da sun ka samu ya zan kama a hana musu ba su ji komi ba yace da wannan ne kai ahalul jahimi yan wuta an ka tsere musu tserar da ba su cimma kowa ga wannan yace kuma ittafaka alaihal anbiya'u wannan aƙida duk annaba sun ittifaki kanta wal mursaluna da manzanin Allah wa jami'u sahabati wat tabi'una da dukkanin sahabbai da tabi'awa Allah zai taba hunde ihsana yace duk sun yarda da wannan wa a'immatul islami duk a'imma na musulunci sun yarda da wannan aƙida ala tatabu'il quruni karni bayan karni karni bayan karni amma wa an karaha ahalul bid'il marikuna yan bid'a masu fita cikin addini yamrukuna min addini kama yamruqu sahamu min ramiya ko yace wa an karaha ahalul bid'i al marikuna su sun kai musunta wal jahamiyatul mutahawwikuna jahamiyawa su sun kai musunta wal faruuniyatul mu'attiluna da yan fir'aunoni da fir'aunoni masu kangara su sun kai da wal batiniyati alladhina hum min jami'il adyan da zandikai waɗanda sun ka jaye kasta duk wani addini war ya yace sannan kuma da rafida shi'a kenan saboda aqida shi a ba a ganin Allah ko la ran alkiyama kan rafida sai da ya musu raddi sosai yace alladhina hum bi haba'il shaytan mutamassikuna wa min hablillahi munqati'una wa ala musabbati sahabi rasulillahi akifuna وللسنة وأهلها محاربون ولكل عدو الله ورسوله ودينه مسالمون yace yan shi yan bid'a yan yan rafida yan shi'a waɗannan da sun ka rike jabau gami ga yagge ɗan. yaggiya Allah kuma sun ka kace mata zagin sahabban manzon Allah ya zan shine addini sunna da mutanenta su ne abokan hada makiyin Allah da maƙiyin manzon Allah shine abokin hada kai sai ce musu kullu ha'ula duk waɗannan a rabbihim mahajubuna ba su ganin ubangijinsu wa an babihi madaruduna kuma za a kore su ga hanyar Allah to sai ya ci gaba dai da an ambaton haka daga ciki sai ya ce akwai wajahi da yawa bari a gurguje mu kawo ayin da ya kawo ba tare da dogon bayani sosai ba ya ce a aya ta farko Allah ya ce lokacin da annabi Musa ya roƙi ga Allah sai Allah ya ce mai lantara lantarani walakin zur ila jabalin ila ila aljabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka wa kharra musa sayqa yace cikin ayar ga mu samu abubuwa kamar haka na ɗaya. muna zaton irin annabi Musa kalimullahi Manzon Allah annabin Allah ya roki Allah abinda bai yi wa annabi Musa yana roƙon Allah abin da bai yiwa shi ya ce ma Allah yana son ya ga Allah irin fahimta irin ta annabi Musa manzon Allah Kalimun Lahi, Nabiyun yana yana fiɗa Allah da abin da bai yiwa ɗaya kenan Ya ce kaddara mun na ɗaya ko na biyu kaddara baiwa ga Allah annabi Musa ya roƙi Allah abin da yiwa. sai Allah ya kyale shi bai mai inkari mu saurari wa da matsalolin suke lokacin da annabi Ibrahimu ya roki annabi Ibrahim ya doki Allah dokin sarki ya gwada mai kaifa yuhyil mauta ko ba haka ba ai bai mai musu bai ce bai ganuwa cewa ɗaya awalan tu'min kala bala walakin li yatma inna qalbi ko ba haka ba sai ya nuna mai da wannan bayyawa musu zai mai na misa ya tambaye wannan bari mu za mu kai lokacin da annabi isa alaihi salamu ya roki a kawo musu kabaki alma'idatu minas sama'i Allah bai ce mai bisa ka roko na abin da bai yiwa ba bai mai inkari ba loka amma lokacin da annabi nuhu alaihi salamu ya roki Allah ya tsira da ɗanai Allah sai da ya ja mai hankali ya ja mai kunne ya kwace shi da irin wannan magana yace inni a'izuka an takuna minal jahilina annabi Musa annabi Nuhu nan take ya gano yayi kure qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al khasirin nan take da ya roki abinda Allah ya san Allah ya san bai yiwa shiryar da kahiri ko ba haka ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi bai yiwa ka sani kuma kan roki a wannan take Allah ya ku ne ce to banda wannan ka bar wannan nan take annabi Nuhu ya duka ga Allah ya roki gafara to amma cikin wanga roƙo da annabi Musa yawa Allah na ya gwada mai kai nai ya kwatsai ya ce mai kakka sake cewa haka bai hada shi ba ko to tunda Allah bai hana shi ba akwai yiwuwa a ga Allah mu fahimci wannan na biyu tunda annabi Musa kalimullahi ya roƙi Allah shi ma akwai yiwuwa ga Allah abu na uku cewa ya lantara ni ba za ka ganne ba ba za ka ganne ba bai ce ba a gani na ba bai ce ban ganuwa ba cewa ba za ka gani ba a fahimta cewa ya lantara ni bai ce inni la'ura ba bai ce lastu bi mar'iyin ba bai ce lata ta juzu ci ba cewa ya dai kai dai lantara ni ba za ka gani ba kila an fahimci wannan abu na hudu ce mai unnabi Musa ya yi. din ya ƙara bashi hujja ta kaman ma na cewa ba a gani ne a nan gidan duniya cewa ya walakin zur ila jabalin walakin zur ila ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani to duci la yastaqiru makanahu yastaqiru makanahu in Allah ya ga dama ko dama da duk Allah Allah ya jingina wani abu ga wani abu da yake akwai possibility ya yiwu to abin nan akwai possibility shi ma ya yiwu tunda Allah ya jingina cewa dibi idan idan idan duci ya tsaya matsayi ne to kana gani na to a Allah bai iya zamnar da duci matsayi ne ko da ya mai tajalli kina kun fahimci Hausa Allah na ya tsaya da shi matsayi ne ko da mata tajalli ko tunda Allah na da ikon ya tsaya da duci matsayi ne yana da ikon ya bayyana kai ne an fahimci wannan abu na biyar Allah maɗaukin sarki <clears throat> cewa yayi falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka ko wa kharra musa Allah bai tajalli ga duci ba malam yace ibn qaymul jawzi yace wa hadha min abyanil adilla wannan cikin dalili wanda kowane ko wani hitowa cikin waga aya na cewa zai ala jawazi ru'yatihi akan ana ganin Allah madawakin sarki dun ko fa idza jaza in hayya yuyu an ya tajalla Allah ya tajalli lil jabal ga duci allazi huwa jamadun wanda yake duci sandararre na la thawaba lahu wa la iqaba lahu in yayi aiki ba a rubuta mai lada ba a rubuta mai zunubi to fa kaifa yamtani yaya yaya wannan abun zai yi an ya tajalla Allah ya tajalli ya bayyano li anbiya'ihi wa rusulihi wa awliya'ihi fi dari karamatihim ya Allah zai bayyano ma duci amma yake bayyano ma annabawa ne da manzanni ne ashe akwai yiwuwar ya bayyano annabawa da manzanni ne abu na gaba Allah madaukakin sarki yawa annabi Musa magana ya magance shi ya gana da shi wa qarrabahu jiya, ya gana da shi shin in dai har duk wanda ya yiwu yawa ya ma magana ku gana ka ji magana ti yaji taka to ai gani ne min babi aula kila an fahimta gani ne min babi aula malai ci gaba da hidda fiqihu da kuma dalilai cikin wannan aya sai da ya kawo dalili bakwai na gaba ya ce wata aya ta ce wattaqullaha wa alamu annakum mulaquhu sannan tahiyyatuhum wata aya yawma yalqawnahu salam gamuwa da Allah yace faman kana yarju liqa'a rabbihi ya kawo ta قال الذين يظنون أنهم ملاق الله يكاوتا karshe dai ya hidda fikihun cewa liƙa gamuwa da mutum in dai yana gani shi wannan mutumin yana gani to ya hanka ce ya gamu da wani ya gane kenan ko ba haka ba haɗuwa da mutum shine gani ne abu na gaba ya ce wata aya ta gaba ta aya ta uku wallahu ya da'u ila daris salami wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim sai ce mi lillazina ahsanul husna wa ziyada kalimar wa ziyada sai ka kawo hadisai da yawa da suka zo sun ka inganta ta hadisi na farko ingantacce hadisin muslim wanda manzo sallallahu ya fassara a ziyada shine an-nazaru ila wajhil karim ko an-nazaru ila wajhil karim ya kawo hadisin ga a dan tsayi amma dai muslim ya roto shi hadisi na 181 a koma gari a duba sannan ya kakkawo hadisai da yawa waɗanda sun fito a wasu wurare wanda ba musulmi ba duk suna fassara ziyada da cewa ganin Allah madawakin sarki don gudun kan mu ci lokaci ne tsallake su sannan aya ta hudu Allah madawakin sarki yana raddi ga kafirai sai ce kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubuna in hadde ka kawa wannan mi wannan ah, ban tsoro na cewa ba su ganin Allah ga kafiri to ashe kenan in dai wannan saboda kahirci abba ganin Allah kuma in dai har dai azaba ta nau'i na azaba a hana maganin Allah to ashe ko muminai a gaba ga muminai a ce annabawa da manzanni to ba a yi musu wagga azaba wadda aka wa kahiri don sai kahiri aka hana maganin Allah to ko aka sun haka kenan muminai da Allah suna ganin Allah kilan fahimci wannan sosai abu na gaba Allah mu madaukakin sarki a wata aya yana cewa lahum ma yasha'una fiha yace waladaina ya ce waɗannan wasu malamai daga cikinsu akwai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam Abi akwai Anas bin Malik dukan sun ce waladaina mazidu mazidu din nan an nazaru ila wajen Allah azza wa jalla kila mun fahimci wannan yace hujja ta gaba la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul eh tana ƙara hujja cewa ana ganin Allah madaukakin sarki ya yi ƙoƙari da yawa wajen fassara ta sabanin wada mutane ka fassara ta aya ta bakwai wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira wadda ƙuru-ƙuru ta nuna ana ganin Allah wadda bata da fassara sai wannan musamman ya ce ila saboda duk nazara ta zo da ila wannan ganin ido kenan ya kawo da lallai da sauransu waɗanda suka ta hikan wannan fassarar duka sanace ce hadisai hadisaifa ya ce hadisai rututu waɗannan ba jawo su zamu yi ba amma bari mu karanta sahabban da ya ambata cewa sun rawaito hadisin ru'uya ya ce daga cewa sun karoto hadisin ru'uya na cewa ana ganin Allah ya ce kuma hadisin ru'uya hadisanta mutawatirai ne kaga yin hadisi ya zama mutawatiri ba maganar sanadi kenan ko to amma dai ga sahabban da su gaba ɗaya sun ittifaki wajen ruwaito ne ana ganin Allah ranar alkiyama da Allah fuzza daban-daban na farko abubakar as-siddiq ya ruwaito hadisin abu huraira ya ruwaito hadisin abu sa'id al-khudri ya ruwaito hadisin jarir ibn abdullah al-bajali ya ruwaito hadisin suhaib ibn sinan ya ruwaito hadisin suhaib ibn sinan ar-rumi abdullah ibn mas'ud ya ruwaito hadisin bakwai kenan ali ibn abi talib ya ruwaito hadisin abu musa al-ash'ari ya ruwaito hadisin adi ibn hatim at-ta'i ya ruwaito hadisin Anas ibn Malik al-Ansari shi ma rawaito hadisin goma kenan Buraida ibn Husaybi al-Islami ya rawaito hadisin Abu Razil al-Uqayli ya rawaito hadisin Jabir ibn Abdullah al-Ansari shi ma rawaito hadisin Abu Umama al-Bahili shi ma rawaito hadisin ina jin sha hudu Zaid ibn sha biyar ya rawaito hadisin Yasir ya kawo hadisin aisha ummul mu'minina radiyallahu anha ta kawo hadisin 18 kenan abdullahi ibn umar ya kawo hadisin tara amara ko umara ibn rubayya ya kawo hadisin 21 sulaiman al-farisi ya rawaito hadisin da biyu hudhaifa ibn ya rawaito hadisin da uku abdullahi ibn abbas ya rawaito hadisin hudu abdullahi ibn amr ibn al-as ya rawaito hadisin 25 da sauran wani hadisi da shi Abdullahi bin Amr ya sake wato hadisi kuma mawqufun ya roto marfu ya roto mawqufun Ubay ibn Ka'ab 26 ya wato hadisin Ka'ab ibn Ujra da bakwai ya wato hadisin Fudalat ibn Ubayd ya wato hadisin yace hadisi ne mawqufun na sannan wa rajulun min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake gairu musamma illa an ce mai min ashabi rasulullahi to duk waɗanga sun rawaito hadisan a cikin bukhari ana samun wasu muslima ana samu masanid musnadu ahmad ana samu sunan darimi ana samu abu dawud da tirmidhi na sa Ibn majah duk ana samu wannan ba sai mun bata lokaci ko ko mun ce lokaci game da ambaton su ba illa sanannen abuna hadisin da ya shahara man sallah sallan wata rana daren goma sha hudu hadisin jarir ibn abdullahi al-bajali a daren goma sha hudu ga wata haito katankar lokacin bazara ana ce ana diddiba kowa na gani ne annabi daga kai ya ce musu innakum satarawna rabbakum iyana hakika za ku ga ubangijin ku kurukuru kama tarawna hada kamar da kuka ganin wannan yan nunai la tudammuna fi ru'yatihi ba ku su, babu jayemin ka kare min wajen gani ne fa in istata'tum an taghlibu alla tughlabu ala salati qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurubi faf'alu in kuna son ku samu hanyar shiga wannan cikin jerin masu ganin Allah to ku yi kokari ka a rinjaye ku da tsaye da sallah wadda aka yi kamura ta fito da tsaye da sallah wadda aka yi kamura ta faɗi la'asar da subahin ku yi kokari ku tsari sun makara sannan manzo sallallahu karanta wa aya wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub qaf saboda haka ganin Allah waɗannan hadisai waɗanda mun kai kusan hadisi 20 da bakwai ko da takwas zuwa ga sahabbai ishirin da bakwai ko da takwas sun isa su zama ma hujja in kana zama hadisi ko guda ta hujja ne bale hadisai mutawatirai bale ayoyi kuma sun tabbatar wannan wannan aqida ce ta ahlus sunnati wal jamaa wanda ya hidde musunta nan ya kauce abu na gaba wa naqul cikon waccan magana ta muna cewa innal kafirina kafirai mahajubuna za a sha makance su anhu da ganin Allah wannan nassin aya faɗi haka ai ko kalla innahum arabihim yawma idan lam hajga aya can zuwa yaushe aka kare su idza ra'ahu almu'minuna fil jannati yayin da mu'minai za su gani Allah cikin aljanna su kafirai ba su ganin Allah ko shiga aljanna ba su bane su ga Allah kuma ganin Allah yana cikin ni'imomin aljanna kaga kenan ba su ganin Allah Allah da kai ne yace yace kama qala Allah azza wa jal kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubuna kalla ko alama innahum su kafirran nan an rabbihim game da ganin ubangijinsu yau izin ranan nan la mahajubuna hakika sha makantattuna abin sha makancewa ne a wannan ranar muka diba wannan ayat na farko ta zo da siga siga ta jumla ismiya wanda jumla ismiya ta dullu ala thubuti bayan haka sai da ya mata gabaci da yawa sai da ya ce kalla sannan ya ce inna ya sa inna sannan ya yi taƙadimin an rabbihim ko ba haka ba akan mi a akan lamahajubuna sannan ya yi ni ya yi kan da cewa yau ma'irin yau ma'irin ranar alkiyama kenan sannan ya ce lamahajubuna ya goya shi da lamun taukidi ko lamun kasami sannan ya kawo shi mahajubuna ba a akan fi'ili ba a kan suna Lita Dulla alami ala tubuti saboda sifa ta dulla ala tubuti wa annan Musa alaihi salam kuma muna da da cewa annan Musa alaihi salam sa'ala Allah azza wa jalla ru'yata ya roƙi Allah ya gwada mai kainai cikin duniya tun nan duniya Allah bai gwada mai ba to roƙon da Musa ya yi a gwada mai shi ka nuna abin akwai possibility na ga Allah don annabi Musa a matsayi ne annabin Allah manzon Allah kalimullahi masani Allah bai roko abinda a korare bai yiwa ga Allah an fahimci wannan sannan wa annan Allah ta'ala tajalla lil jabal ja'alahu dakka Allah ya kuranyo maduci ko ba haka ba haske ne ya kuranyo maduci ko ko Allah ya kuranyo maduci duci nan tsaki ya daddake ya regaye ya zanni ya zan turbaya inda ko tunda Allah na iya tajalli lil to ko bai bai yiwa a ce ta jallilil jamal jamadan la sawaba lahu wala iqaba amma ya kita jalli ga anbiya'ihi wa rusulihi wa awliya'ihi kuma a ranar alkiyama wanda gani ne annabi annabawa sun roke su ganai ko ba haka ba eh kan mu manta da karatun mu na hadisin da muka yi shekaran shekaran jiya a cikin kitabu at-tafid nabi na khuzaima addu'an nan doguwa da ammar ibn yasir ya karanta a ciki as wa as'aluka nazara ila wajhi hikal karimi ko ba haka ba in ku Allah an manzon Allah sallallahu alaihi da kai ne yana roƙon Allah ne ya gwada ashe ana ganin Allah nan alkiyama no annabi bai roƙon Allah abin da ya san bai yiwa ashe annabi na da aqida ana ganin Allah rana alkiyama har shi yasa yake roƙon Allah ya sa cikin masu ganin Allah wannan aqida wanda yake tabbatacciya ga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annab da sauran annabawa sannan ga ayi da yawa ayi guda bakwai sun tabbatar da ita ga hadisai bila adadin sannan haka zuwa kai musunta fa'alau bi zalika Musa annahu la yarahu fi wannan ya nuna Musa cewa ba a ganin Allah a duniya kila an fahimta ba a ganin Allah a duniya a duniya ba a ganin Allah kawai ya shubhar da sun karike in ma za mu akwai bukata a kawo ta duk da ba ko ba a kawo ta ba Shi ne shine shubha ta larabci ba ruwaya ba ba aya ba hadisi ba kuma shubha ta ta lugata kuma lugata ƙarya an ka aza luga da laraba ba san da ita ba mi suke cewa wai ai Allah ce ma annabi Musa yayi lan lan da no'ara lan tarani ko har abada ba za ka ganni ba sai sun ka ce wai lan tadullu ala al-abadiyya wannan dai ashirmin ko ba haka ba kuma wannan da ni dawa Allah tsageranci dawa larabawa a ci musu albasa kuma ba su faɗi ba dullan a cikin larashi babu inda ka nuna abadan ko ba haka ba duk inda ma tana nuna abadan to da ba a kawo ta tare da abadan ko walan yatamannauhu abada ko ba haka ba walan yatamannauhu abada kaga inda tana nuna abadan babu bukata a kawo shi inda in kace lan tana nuna har abada to Allah ya ce ba za su yi gurin su Yahudawan su yi musu mutuwa ba ya ce har abada ba ta lokaci na tahsil hasla ba sani ba ko kun gane Hmm, saboda haka kuma sannan babu guda a hadun cikin malaman lugha duk gaba daya man yu'tamadu bi kaulihi man yi bi ilmihi wanda ya ce lan ta'til abadi wannan ban bata lokaci wajen an bato ne ba saboda dai an koma ga littafin ga yi raddi wannan ta bangaren wajahatul lugha malamai da yawa ana kira sun yi kaddara ma kaddara ma lan ta dole alal abadi ko ba haka ba kaddara amma nan sai Allah ce ana gani ne ko ba haka ne ba to ni akwai akwai akwai samun clash da haka ba wani samun clash da haka ko da tana kaddarawa bale ba ta kaddarawa abu na gaba ƙa'ida ko aƙida ta ahlus sunnati ta 22 wa nudiru muna da imanin muna da addinin bi Allah nukaffira ahadan ba mu kafirta kowa mutum ɗaya duk ba mu kafirta ahadan kowa min ahalil qiblati wanda dai kadibin alqibla yayi sallah eh ya diba alqibla yayi sallah kuma ya imani da duk abin da aka imani da shi to babu kahir tashi bai yar take buhu saboda zunubin da yayi a fahimta fa ba na waƙidul imani ya zoma ba ko ba haka ba zunubi na yayi komi abin da ka tabbatar da musulunci ya yarda da shi kuma na diba gaba sai sallah doki azumi tare da shi aje ta da shi in dukiya gare na zuwa aikin haji ko mina na ya san Allah ya san manzon Allah ya san aƙida. Aƙida lahiya laugare sai dai kash wajen sabon Allah yana iya abinda aka ce masa sabo Kile ya taɓa shangiya ko ko ya taɓa zina ko yana wani abu dai wanda yake ɗaina daga cikin kaba'irori ba na fita musulunci ba to ba mu kafir tashi bai zambin yarta kibo kaman mi wasarika wa shurbil khamr ko ba haka ba kamar zina kamar sata kamar shangiya wannan aqida ce ta ahlus suna wal jamaa ba ai kahar duk wani duk abin da mutum na yi. in dai sabo na sabo tare da duk kuma ya yarda da duk arkanul imani duka gaba daya yarda da su babu inda ya kauce ko ya bauɗe to ba mu kafirta shi kaga wannan raddi na akan khawariju khawarijawa ko ba haka ba ma huce ma komi kai dan abu kankane kai gaba ɗaya kafirta sawa'un ba ta ko saga'ira ta sun ka ce kamar yadda aikin lada bai unhwani in akwai kahirci ko a fahimta in ba kai kana mutum na kafiri bai iman da Allah ba ko manzon Allah ko wani abu to yanzu da Allah don kafiri ya kwana sallah ko ya ni azumi yana da lada to sun ka ce kamar yadda duk aikin da kai in akwai kahirci bai da amfani ko ba haka ba ko da ke wannan aƙida murja zankawa ko to su ko cewa suke yi wato a eh, da musulunci bai zama da duk abin da ya garo da shi afo dama aƙida biyu ta akwai irijiya'i akwai khawariju to aƙida a khawariju duk abin da yi goda a hadu ya warware ni ya warware imaninka don daga cikin su a wajen shurutul imani sai ka kauce masa ɗari bisa ɗari baka saga'ira baka kaba baka saga'ira bale kaba'ira to wannan in kuma kai ba ka zan fasikun ba ba ka zan zalimin ba ba ka zan al'asi ba anta murtaddun ka ta zuwa ka ta cikin addinin musulunci wannan shi yasa sai su halattar da kashe kowa duk wani wanda aikata wani kankanin kaba'ira kai ko da fatawa ka wa fatawar da ta zan kuskure fa anta kafiru kaga shi yasa mai wannan aqidat kai ka ganin bai kamata a kashe wani ba kai ka ganin kashe malam wani hasara ta shi gani ne kai kahiri gani ne kai jini ne halat gani ne kai in ya kashe shi kamar wanda ya kashe abu jahali ko abu lahabi babu bambanci ina fata mu gane to muku aqida ahlus sunna akan shimfiɗa ta hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da qur'ani kafi'in zunubi in dai zunubi na zunubi na mi na jawarih na gabbai to ban hitar da mutum musulunci don so da yawa Allah bada labari da yawa waɗanda yake ayyuka ne na sabo abin ba hitar su musulunci ba a fahimci wannan man sallah ya bada da yawa waɗanda yake ayyuka na na sabo bai hitar su musulunci ba kila a fahimta saboda haka wani dinu bi Allah nu kafira ahada min ahli alqiblati bi dhanbin yartakibuhu kal zina was sariqa wa shurbul khamri ba mu nan kama dalat bi dhalika al khawarij kamar da khawarija sun ka aƙidanci wannan ba mu da wannan akida wa za'ama sun kariya cewa annahum cewa duk masu waɗannan ayyuka zina da shan giya da wasu abubuwa sun ka ce kafiruna kafiraina mu ba mu cewa haka nan wa naqulu abinda muka cewa inna man amila kabirata duk wanda ya aikata wata kaba'ira min hadhihi al-kaba'ir cikin waɗannan manyan manyan laifuka kaba'irori da mun ka sani misl zina kamar zina wasarika da sata wa ma ashbahuhuma da abin da ya kama da su in dai mustahillan laha ya halatta su an ce wani zina ce ƙarya ta kai halatta ba yadda ba gaira mu'taqidin li taharimi har bai da haramun na ba to wannan mun san kana kafara shi muka ce makafiri amma in an ka ce mai wani abin da nake ci to ya zama kai ubangiji Allah da shirya mu ko Allah dai shirya wallahi dai sabon Allah maka in ma ga ɗane sai tutture ma ɗane ina wallahi ɗabi'a ga batta ko mu dai kaddara ɗai ta ko ba haka ba ka sa ko wanda kawa ɗane waɗanda haka na ko su dai kaddara to in dai irin haka na to babu kafirta shi amma da ɗauki halaɗin da sauransu wannan shi za mu kafirta idan da aƙida ce akan haka nan wannan gabat tana da tsawo amma za mu karanta ta ba tare da bayani ba sai ya dawo sai mun dawo wa naqul za mu ce innal islama musulunci a wasa'u minal imani ya yi imani faɗi musulmi sun yi mummin na yawa an gane hausat musulunci ya yi imani faɗi ana shiga musulunci in na ridididi ko ba haka ba amma mummin nan to Ƙalatin a a'rabu amanna qul walakin Kulu, to Al'islamu islamu awsa'u min al-imani kullu islamin imanan ba duk musulunci a imani ba mataki mataki na ina jin wannan gabar ta da bayani shahi da yawa amma dai a ɗan kama musuluncin nan da muka gani da imanin nan da muka gani kalimatani eh mutaradifatani wani lokaci wa mutabayinatani wani lokaci wani lokaci suna tahiya ma'anarsu su guda wani lokaci suna tahiya suna da bambancin ma'ana a lokacin da duk ga ana siffanta annabawa da manzanin Allah da sauran manyan-manyan bayan Allah da islamu to islamun da aka nihi wannan na mai ɗaukan ma'ana imanu na koli kenan kila fahimci wannan sosai wannan shi aka ce ma al-islamul mutlaqu ko al-imanul mutlaqu wanda shine annabawa ka ambato shine mi annabi Yusuf ka cewa tawaffani musliman wa alhaqini bis salihin ka kashe ni ina musulmi ka san ko ba wanga na kasa kasa ba ranke ranken musulunci ko ba haka ba irin na sauran jama'a musliman kenan irin wancan na koli ko ba haka ba bilkisu cewa ta yi wa aslamtu ma'a sulaimana lillahi rabbil alamin ta ce na musulunta irin musuluncin sulaimanu tare da musuluncin Sulaimanu kai hasali muka ja muka jero hadisai da ayoyi ba wani annabi wanda bai kira kai ne musulmi ba to anan al-islamu anan shine mi shine al-imanu a fahimta al-imanu shine al-imanul na kore to wannan da duk an kai unhani da su to ana nuhin ɗaya na ɗauka ɗayan ɗaya na ɗauka ɗayan to amma in ka sako da wancan step na koli to step na farko in kayo baya ba wanda za ka fara takawa na ƙasa kaɗan shine mutlaqul imani imani wanda bai kai na koli ba amma ya wuce step na farko mutlaqul imani ka dan tagaza ka dan tahi ka dan samu promotion amma baka kai koli ba kila fahimta shi aka ce mutlaqul imani wanda gaba da ka baya kaɗan step na ƙasa shine ni shine mutlaqul islami an fahimta kenan to shi ko daga shi in ka ƙara sai hita musuluncin babu saura sai hita da zaran ka yarda da Allah madaukakin duk sauran imani da sauran su duk ka yarda ka imani da Allah da sauran da abubuwa irin imanin ka da ranke ranke ko ba haka ba to kana shiga mutlakul islam da kai kalmar shahada fa anta fi mutlakul islami amma imanin kana karuwa saboda mun san yazidu bi ziyatil a'mali wa yanqusu bi naqsiha kana karawa kana samun promotion sai ka zan cikin mutlaqul imani daga nan sai ka fada al-islam wal iman al mutlaq mun fahimci wannan saboda haka shi yasa cewar da an kai ba mu kahirta kowa bai zambin saboda zina ko shangiya komi wannan mala ya so baka amsa ba mu dai ce mai mumini ko ba haka ba shi wannan mai zina wannan mai shan giya. wannan mai kaza duk komi duk da ya iman da Allah ya iman da kaza duk karatun gada muka yana halarta yana ganewa duk karatun ahlus sunna yana yadda yana ganewa amma sai dai kash bai hana kare wa'azi bai kakkaɗe wando ne kuma ya gamu da wata ko ba haka ba ya dan yi maganganu waɗanda sun ka wuce layi to kaga wannan ba mu ce mai mumini sai dai muna ce musulmi na mai sabo ehe to a kula sosai insha Allah sannan gaba ta gaba in mun ka zo zamu kara bayani insha Allah abinda muka faɗa da Allah shi ba mu ladarsa abinda bai kuskure Allah shi ya ce muna subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik